A ƙarshen taron da suka gudanar a tsawon wunin jiya laraba ne shugabannin jam'iyyar ta MNSD nasara ta ɗan takarar da ya zo na uku a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa Sani Umaru suka jaddada goyon baya ga ɗan takarar jam'iyya mai mulki Bazum Muhammad saboda haka suka umarci 'ya'yan jam'iyyar su kaɗa masa a zaben 21 ga watan Fabrairun da muke ciki. Amadu Hayya shine shugaban jam'iyyar MNSD na jihar Tawa. Alƙawalin da ɗan takara jam'iyyar PNDS tarayya bazu Muhammadu ya ɗoka idan allah ba shi mulki zai bai da hankali wajen tsaro domin ƙasar nijar ta kwanta lafiya ta tashi lafiya sa'annan kuma zai mai da niyya matuƙa wajen abin da ya shahi bunƙasa karkara bunƙasa noma da kiwo da shimfiɗa ruwa na sha a cikin faɗin ƙasar ga tamu ta Nijar sa'annan da shimfiɗa mulki na gari. ‘Yan minista dai nasara saboda wannan tana kira ga 'yan jam'iyya da fartuttuka na ƙawance waɗanda a tare da jam'iyya MNSD cewa da APR su zaɓi ɗan takara PNDS tarayya Mohamed Bazoum ga zagaye na biyu wanda za a tsara 21 ga watan Fabrairu. Sa'o'i biyu bayan haka ita ma jam'iyyar NPR jamhuriya ta ɗan takarar da ya zo na hudu a zaben shugaban ƙasa na watan Disamban da ya gabata wato Albade Abuba ta bi sahu kamar yadda uwar jam'iyyar ta sanar a ƙarshen wani taron kusoshinta kamar yadda za a ji daga bakin wani kakakinta Mahirul Gari. a cikin taron da muka yi kuma da shawarwari da muka yi tare jam'iyyu wanda muke tare da su mun kawo sanarwar cewa za mu goya wa ɗan takarar pendes tarayya muhammad bazum baya a zaɓe mu zuwa na 21 da watan fabrairu dangance da haka muna kira da magoyan bayanmu gaba ɗaya na mpr jamhuriya da na jam'iyyu wanda suke tare da mu a zubawa muhammad bazum ƙuri'a kuma allah ubangiji ya sa ya kasance mu ci nasara ran 21 ga watan Fabrairu mai zuwa. a zagayen farko na zaben 27 ga watan Disamban 2020 bazum Muhammad ya samu kashi da 39.30 na kur'un da aka kada saboda haka samun goyon baya daga Sainu Umaru mai kashi 8 da yanka da Albade Abuba mai kashi 7 da yanka wani abu ne da ke haifar da walwala a ta magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya saboda a cewar su idan aka tafi a haka su kamar ruwa ta sha yayin da magoya bayan dan takarar RDR canji Muhammad Usman ke cewa ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.